cikin kasuwannin ƙasar kamaru musamman jihohin arewa da arewa mai nisa da adamawa da Majiyar gabas na ƙasar kamarun inda ake yawan noma ana samun magunguna da ake amfani da su wajen noman kamar magungunan kashe ƙwari da ta'aki za a same su barkatai da yawa daga cikinsu na jabu ne ko kuma in ce magungunan da ake hada su ne ta hanyar da bata dace ba kuma ma waɗanda suka haɗan ba su ƙware ba hakan yasa manoman da ba san hawa ba ba san sauka ba sukan saya saboda arahan kayan don yin amfani da su a gonakansu saboda wayar da kan waɗanda suke sayar da ƙwararrun magungunan da gwamnati ta amince da su da masu saro magungunan suna shigowa da su ƙasar kamaru da masu kawo injinan feshin magungunan kashe ƙwari shine ya sa ministan raya amfanin noma ya haɗa su don tattaunawa da kuma sanar da su abinda a da ba su sani ba kan wannan harkan francis leku azenaku shine daraktan ofishin binciken magunguna na amfanin noma a ofishin ministan noma na Kamaru. Muna so ne mu ga su waɗannan da suke da zaman kansu a cikin wannan harka da su haɗa kai su yi aiki tare da ma'aikatan gwamnati. Haɗa kan da ake neman su yi zai taimaka ne wajen nuna musu su masu jigilar waɗannan kayayyakin amfanin sa da illolin da ke tattar da shi. Dalili kuwa? Le secteur de santé de plantes, c'est comme la santé humaine. Francis Leku Azanaku ya ce, saboda lafiyar su shuka kamar lafiyar ɗan adam ne yana bukatan kula ganin irin hatsarurrukan da ke tattare da mu'amala da magungunan ba kowane ne ba ya kamata ya dillanci su pour être euh, distributeur de produits phytosanitaires il faut avoir un agrément idan har kana so ka yi saye da sayarwar magungunan sai ka samu izini daga gwamnati in ji si a zanako abin bakin ciki shine sai a ga cikin kasuwanninmu an kakkasa magungunan nan na amfanin noman gefe sannan abinci da muke ci kuma gefe. Vous allez voir dans nos différents marchés, les gens vendent les produits phytosanitaires même à terre. Su masu kasuwancin magungunan kuma ba su da fargaba. Nous nous sommes plus compétitifs. Malam Abubakar yana ɗaya daga cikin su ya ce ai mun fi su niyya tunda mu magungunan kwarai muka sayarwa manoma. bayan wannan akwai wata matsala pour rencontrer un producteur avec les sandalettes wannan mai sai da magungunan amfanin gonan yana cewa da yawa daga cikin manoma suna amfani da magungunan ne ba tare da wata kariya ba shine yasa da zarar mutum ya kai shekaru hamsin da haihuwa sai ya rika fama da wasu cututtukan da bai san kansu ba bare su. alhali da sun sanin da hakan ba zai faru ba Mamadu Danda, sashen Hausa na muryar Amurka a jamhuriyar Kamaru.